يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين يا متاني حقيقه القران يا زومكو اتكنسا أكويتنا akwai tunatarwa da kwadaitarwa da tsoratarwa kuma shi waraka ne ga abin da ke cikin zukata na cutar shakka da kokwanto kuma shirya ne zuwa tafarkin gaskiya kuma a cikinsa akwai jin kai ga muminai don haka su ne masu amfana da shi